A yayin wani taron manema labaran da suka kira, lauyoyin da ke kare ɗan takarar jam'iyyar adawa ta RDR canji sun baje wani tulin takardun da ke kunshe da rahotannin ƙarshen zaben da ya gabata da nufin fayyacewa jama'a ayyukan ashen da suka ce an tafka a yankuna da dama, wanda kuma ka iya canza komai na sakamakon wucin gadin da ya ayyana bazu Muhammad a matsayin wanda ya nasara. Metar Larwana Abdurrahman na daga cikin lauyoyin Muhammad Usman. Kur'a wanda za su rogashewa dangance da biro de vote wanda aka aka warce aka je aka cika ba su yi aiki ba dubu ɗari hudu da tamanin da biyar da ɗari da saba'in da ɗai su ne za su rage daga cikin kur'o'in bazum tun da shi ne ya same su can a dajin kiwo inda da wuya aka tara mutum biya in ba bakin rijiya ba ko mashayarwa sannan kuma ƙur'o'i wanda ba su cika sharuɗan a yi unhwani da su ba na sahunda da an yi zaɓe zauren zaɓen da ba nan ne an kai maka raskuna ba su ma dubu tamanin da kudu za su rogajewa cikin ƙuri'oyi wancan na, na, bazum sai su tallabo Muhammad Usman zai zo kenan da kashi hamsin da kudu da Da yake mai da martani akan wannan sabuwar dambarwa jigo a jam'iyyar PNDS tarayya Siraji Isaka na cewa. Wannan zabar-zabar da yan adawa suke yi kamar mutuwa ce aka ce ba mutuwa ba halba ba. haka demokradiya ta gada da da hali baka ji ba da suka hudu sakamakon suka ce kashi 50.30 ne mu wasu bai samu Ji ai kaji ya ce kashi 54 ne to gobe kun ji buka ji sun ce kashi 60 ne kayan in ta hudu <laughs> sakamakon nata sun ce ma kashi 80 suka samu duk wannan bai da mu hankali ko daya wayannan yawa adawa an yi zaɓe an ƙare ya kamata sun sha kaye su yi hakuri haka siyasa ta gada. To sai dai lauyoyin na ɗan takarar 'yan hamayya na ci gaba da kafewa a kan bakansu game da nasarar da suke hasashen kotu za ta iya baiwa Muhammad Usman bayan nazarin hujjojin da suka zo da su. In dai za a unwani da dokokin ƙasa Cour constitutionnelle ta yi control na regularité da na sincerité da na transparence kamar yadda doka ta ce kuma dangance da rantsuwa da suka yi to in an kai duk kotun duniyar da an ka zo wanga lissahin haka zai bada don saboda lissahi bayyaci Yankunan jin ta bakin masanan doka akan wannan kikikaka ya citira dukkan waɗanda muka tuntuɓa sun ce ba za su ce ƙalaba ba domin a cewar su magana ce da ke gaban kotu a ƙarshen makon nan ne wa'adin nazarin sakamakon zaben na 21 ga watan fabrairu ke shuɗewa saboda haka nan gaba kaɗan kotun tsarin mulkin ƙasa za ta fitar da sunan wanda ya galaba a wannan fafatawa Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.